الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهنا ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه لا ينتزع وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا sha takwas ga watan zulƙada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da goma ga watan bakwai shekara da ashirin. mutane za su yi mana haƙuri watakila za su ga yanayin karatun ya canza akwai wasu yan abubuwa ne haka da suka ɗan bujuro haka a to shi sa ni yin karatun da wuri haka yau ya ma kamata tun karfe takwas mu fara kuma karatun alhadiyatul hadiya za mu yi ila ta'ifatul tijaniya na babban malamin da hilali sannan gobe muna da program a da da'awa tv shafin dan uwa malam khalifa da ke america zai zamanta bayan sallar isha'i kamar daidai wannan lokacin za mu tattauna shin da gaske ne ahalin sunna sun ce annabi mutum ne kamar su da shi da su babu bambanci insha Allah ɗan uwa sai su tara wannan maudu'in gobe sa iya kallo ta shafin mu ko ta shafin shi ɗan uwa malam khalifa kai wannan kuma ita ce halka ta ɗari da sittin da biyar to a jiya mun tsaya inda malam yake kawo maganan Allah subhanahu wa ya halicci mala'iku yake siwa Annabi Adamu sujjada. Mala'iku suka ce bayan sun masa sujjada sai Iblis ya ce ba zai ba. To shi malam yake kawo maganan cewa wannan sujjadar da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana. sujjada ce wadda ta shafi wato sujjada ta wato gaisuwa to shine muka ce mu ma kaddara cewa ba sujjada ba ce da ta shafi gaisuwa sujjada suke masa wannan ba matsala bane kamar yadda muke kallon ɗakin Ka'aba muna yin sujjada ba ɗakin Ka'abar muke ba sujjada ba Allah subhanahu wata'ala muke wa amma ita Ka'abar tana matsayin alƙibla ne da haka akwai malaman da suka ce annabi adamu ya yi sujjada mala'iku sun yi sujjada gare shi a matsayin alƙibla ne amma ba a matsayin cewa wai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni abota ba shi annabi adamu ba jiya mun faɗa mun ce akwai wani malami daga cikin malamai a ƙasar nan kowa ya sani ya je cikin yankunan yarbawan nan akwai wanda ya zo ya yi masa sujjada da gaba guda bakwai irin wacce ake ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan mutanen nan saboda ba sa jin tsoron Allah wasu daga cikinsu suka iya ƙoƙarinsu sai sun ga cewa eh sai sun ba wannan abin kariya cewa eh ayin amma wannan shi sujjada ai ga mala'iku ma san ma annabi adamu sujjada sannan suna kafa hujja da faɗin Allah ta'ala cikin suratu yusuf da yace idh qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidina ga wato goma sha ɗaya taurari da rana da wata suna masa sujjada a nan wajen idan muka lura nafsu abinda mai mafarki ke gani ba dole zamanto shine abin da yake zama mutabaka a waƙi ba an hada ashara kaukaba tauraro guda goma sha ɗaya da gani ai ba taurari ba ne yan uwansa su ne an hada ashara kaukaban ɗin wa shamsa wal kamara mahaifinsa da mahaifiyarsa su ne abin da ya gani a matsayin mafarki shi yasa za mu ga cewa a cikin surat yusuf ɗin lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari bayan dogon abin da ya faru annabi yusuf ya ɗaga hannu ya addu'a sanda mata suka tasa shi gaba yace qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi Allah na fi so in tafi kurkuku akan abin da mutanen nan suke kira na zuwa gare shi wa illa tasrifa anni hunna. Allah in baka karkatar da makircin su daga gare ni ba asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin zan karkata gare su zan kasance daga cikin mutane jahilai Allah sai ya ce fastajaba lahu buhu sai ubangijin sai karɓa addu'ar safa da anhu kaidahunna innahu wasu samiul alim sai Allah ya kawar da makircin su dama Allah masani ne kuma mai ji ne ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين bayan wannan lokacin suka ga lalle ya kamata su tsare annabi Yusuf har zuwa wani lokaci to shine Allah subhanahu ta'ala sai ce wa dakhala ma'ahu sijna fatiyan wasu matasa guda biyu suka shiga kurkuku tare da annabi Yusuf haduhu ma ɗaya daga cikinsu yake faɗa yake cewa inni arani wato Allah matsaukakin sarki yake cewa wa dakhala ma'ahu sijna fatiyan qala ahaduhuma inni yace nayi mafarkin gashi ina tatso giya wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayr min nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka min al-muslimin to wannan abin da yayi mafarki cewa ya gani ka bugi abin kemarar nan ko wannan abin da yayi mafarki yace ya gani za mu ga cewa ɗaya ya yi mafarkin yana ɗauke da wato ɗaya ya ce in ni a rani a asiru kamar na ɗauko giya ɗaya ce na yi mafarkin na ɗauko wato tsuntsaye wato waina a kaina tsuntsaye na ce lokacin da ya zo zai ba su labarin fassarar mafarkin daga ƙarshe ce musu ya sahi bayyar sigi amma a hadu kuma ɗaya daga cikinku fa yasi rabbahu kamra wanda ya mafarkin kenan ya ɗauko giya zai koma ya ci gaba da aikin shayarwa ga mai gidansa ya ce wa amma al'akaru fayus labu fata a kulle tsairu min ra'asi kaga ya ɗauko waina a kansa tsuntsaye na shi ba shi ba ne abin da yake zahiri to idan muka duba za mu ga cewa annabi yusufa a cikin wannan surar dai da ya yi mafarkin ya ce ya sarki ya ce ya yi mafarkin ya ga shanu guda bakwai kaza kaza kaza abin da ya faru za ka gaba shanu guda bakwai ɗin ba ne to shi a ƙarshen surar sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi yake faɗa ya ce falamma an ja albashiru alƙahu ala wajihi farfar da basira ƙwala alam a ƙullakun inni a alamu min Allah ma la ta'alamun قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم الله يتي فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين الله سيتي ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يتي يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا كسي وسيسي كف حجة لونا آية cewa halaccin dukawa a da wani amma sun manta fa idan ka kalli a ayar Allah madaukakin sarki da yake wa rafa'a abuwayya alal arshi wa karru lahu sujjadan nan waye ya fadi waye ya gaida wani shin annabi Yusuf ne ya gaida su da ƴan uwan da iyayen ko ko a'a su suka gaida annabi Yusuf ka ga aka shi. wannan su suka gaya da annabi yusufin ba annabi yusufin ba ne ki da su Daga wanda muka tattauna da shi sai je janyo aya cikin suratul isra'i wajen yin abin da ya shafi durkuso Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙada rabbuka Allah ta abudu illa iyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka a haduhu ahaduhuma auki kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما في ألا يتوخفض لهما جناع الذل كشنف دامس فكافكي نتوسعي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كتي ألا كتوسيا ما إيعينا كما إذا سك توسيا ما إنا يارو أنكرين تولنا وخفض لهما جناع الذل كشنف دامس فكافكي نتوسعي kun ga wa kullahu ma janaha fukafakai sai aka kawo azulli sai aka idafa wanda idafar ita take bayyana mai Allah subhanahu wata'ala yake ne sai suka ce a'a ai durkusu ake magana kuma in ka koma cikin sahabban annabi da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina babu wani malamin tafsiri a duniya da ya fahimci ayar cewa durkusu ake nufi sai da ce to in ka fassara hayin nan haka za ka samu matsala saboda Allah ya ce wa annabi la tamuddanna aynaka la tamuddanna aynaka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum wa la tahzan alaihim wakhfid janahaka lil mu'minina la tamuddanna aynaka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum wa la tahzan alaihim Allah sai ya ce wakhfid janahaka lil mu'minina kaga nan wajen da Allah ya ce wa annabi fid janahaka ka shimfiɗa fuka-fukanka ga muminai to nan shi kuma Allah yana nufin annabi ya duka ne ya gaida sahabbai kaga ba wani ba wani mai hankali da zai mufassarar aya haka to yadda anan wajen wa fiddana wa qur rabbi ba magana ake ta durkuso ba shi yasa ba za ka fassara ayar anan ba wala ta hazan alaihim wa fiddana haka lil mu'minina sana akwai kwatankwacin irin wannan da haka ba za ka yi masa wannan fassarar ba ba za ka ce a a na haka a nan wajen da Allah ya ce wala ta hazan alaihim na haka lil mu'minina ka ce ai Allah yana nufin annabi shi zai dinga dukawa ya gaida da sahabbai ba da za a yi wannan fassarar ayar haka to da haka ala ayyi halin mun kawo to shine malam yake cewa fi hadisi shafa'a a cikin hadisin ceto alladhi akhrajahu al-bukhari wa ghayruhu wanda al bukhari ya fitar da shi da waninsa annan nasa lalle mutane yazhabuna ila adam za su je wajen annabi Adamu. fa na za su ce masa anta abul bashar kai ne baban kowa da kowa خلقك Allah shi ya شي ka da hannunsa ونفخ فيك من روحه يبوسا مكري daga gurinsa wa asjada laka mala'ikatahu yace mala'ikunsa su yi maka sujjada ishfa lana ila rabbika ka je kai ma Allah subhanahu wata'ala magana ai ceto na wuce wuta na aljanna aljanna alhadisi malam yace wa hada khilafu khilafu ma za'ama ibn arabi wannan ya saɓa ma abinda ibn arabi ya raya alhatimi wa akarahu minhu tijjaniyuna in tijjaniya kuma suka karɓi wannan daga gurinsa annahu sai ka ce wannan maganar fa tanzilun min hakimin hamid saukakkiya ce daga wajen Allah yadda suka kama ta suka riƙe. kai ka ce zuwa magana ce daga wajen Allah wa qawluhu maganar sa da yace wa zalika fi martabati al-aqli al-awwal wannan yana cikin martaba ne na hankali na farko sun mata'ayyanatil arwahu sannan rayuka suka ayyano في مرتبة في في اللوح المحفوظ أو مرتبة اللوح المحفوظ الذي هو النفس الكلية والنشين النفس والنيت كلي يتي مغانا ستعقاري يتي تعبيره وانا مغانا تاتا بالأقل الأول والنفس الكلية من عبارات الفلاسفة إلى تكين مغانا تيتا فلاسفة اليونانيين ينفلسفة ما متى ننقصر اليونانيين وهم أدخل الناس بالله تعالى كما سوني ما في جاهل ثم تاني وجن صنم جمع الله وبرسوله دمن زنس وبكتبه دل تتفند الله سبحانه وتعالى يكي سوكر وأدور القصة وقد كانوا وثنيين سنكفا فيما صنع بوتا مهما كان فالأقل الأول hankali na farko la wujuda lahu fil haqiqa ba shi da wata samuwa a haqiqa kama la da li musammahu kamar yadda abin da aka ambata ɗin ma ba shi da samuwa wa huwa al-arwahu majmua sun rayukan da ake cewa sun taru jam'an ahadiyyan tarawa lokaci da qabla at-tabdil wa at-tabdil al-ayni gabanin a zo a bambanta wajen falala da falalar da idon dan adam ke iya gani amma law al-mahfuz shi kuma lawi al-mahfuz wallazi yajibu ala kulli muslimin abin da ya wajaba kowane musulmi an yi ataki da hu ya kudirce shi huwa ma fassara bihi rasulullahi wal mufassirun al awwaluna shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ifassara da kuma malaman tafsiri na farko min as-sahabati na sahabbai والتابعين لتابعي ومن da suka bi su da kyautatawa. wa'annan su ne abubuwan da ya kamata a yi la'akari da su da haka idan mun la'akari da wannan za ku ga galibin maganganu idan malam ya kawo za ku ga yana maganan sahabbai tabi'ai da kuma tabi'u na to ahli sunna inda suke yin addinin su kenan magana ce ta qala Allah qala rasuluhu ga kuma abinda magabata sun ce ba magana ba ce ta shehu ne sun ce a shehu wani shehi muna daukan maganarsa ne in ta yi daidai da tasu in ya faɗa in ta ci karo in ya faɗa ma aje markaninta yau wannan ita ce matsayinmu akan kowane irin shehi wajen mu'amalar mu da kowane irin shehi shehi shehi in ya faɗi magana in tana da dalili mu ɗauka idan shehi ya faɗi magana in ba ta da dalili mu ajiye masa maganarsa wannan shi ne وقد ذكر المفسرون فيه أقوالا ما لم يسمى فدما غنغنو ما لم يتي نكتسر زام تقيت من هذا كسكي على ما ذكره الحافظ ابن كثير عن الطبراني بسنده بسند سعيد بن عباس زوج عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبيات إن الله تعالى خلق لوحا محفوظا Allah ya halitta lauhin ma'akuz min durratin bayda daga lu'ulu wanda yake fari safahatuha min yaqutatin hamra da ka qalamuhu nur alqalaman sa haske ne wa kitabuhu nur littafin sa haske ne lillahi fihi kullu yawmin 60 wa 300 lahadatin Allah subhanahu wa ta'ala yana da abin da ake ce masa lahaza shine lura wato ko da yaushe talatu mi'atin wajen so ɗari uku da sittin ya kuluku Allah yana halitta wa rizuku yana azurta wa yumitu ya kashe wa yuhi, ya raya wa ya izu ya daga wa ya zulli ya kaskanta wa ya fa'alu ma ya sha'u amma kaga a babun amana ta ilimi shi kan shi mai littafin nan take jinin hilali lokacin da ya ɗauko wannan hadisin ya saka a nan wajen akwai hadisan da sun inganta a wannan babu ba wannan hadisin ya kamata ya kawo hadisin da shi ma ya kawo a nan yi istidlali da shi hadisi ne wanda yake za'ifi ne bai inganta ba yana cikin wato za'iful jami in ka koma hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da ainihin wato bakwai za ka ga wannan da takwas za ka ga wannan cewa hadisin bai inganta ba kenan kaga mu ba mutane muke yi ba dalilin muke yi ya kawo hadisi a nan wajen da bai tabbata ba hadisin ba za ku zo mu mutane hujja da shi ba mu ce a'a tunda da malam dinin hilali ya faɗa to dole maganar haka take yanzu a wannan littafin a kamar yadda na faɗa Allah ya samu batar da gurin ba at-takfiru akhtar bid'a wato na babban malami Sheikh Sharif Salih lalita lokacin da ya zo cewa ma hiya salatul ma hiya salatul fatih menene salatul fatih صلاة الفاتح في الأصل هي إحدى الصلاة على النبي. إذا صلاة الفاتح إذا كتكن سيبو بن صلاتين na annabi sai ce almarwiya almarwiya an sayyidina ali radiyallahu anhu mawqufa alayhi wanda aka rawaito daga sayyidina ali amma mawqufi ne ga sayyidina ali kaga idan mawqufi ne ga sayyidina ali to maganan shi ya faɗe ta na farko ba magana annabi ba ce mawqufi ne shi ya faɗe ta wa kana yu'allimu hali ashabi sai ce sayyidina ali yana koyawa sahabbansa wa wa ha an wa adadun milin hufazi sai ce da yawa daga cikin hufazi sun ruwaito ta daga sai da sayyidina Ya ce min bayyana sai ce hafiz ibn kathir fi tafsiri qala ta ta hadal ɗanwa sai ce hadithun akhar mawquf akwai wani hadisi na daban amma Ya ce min tsari ke Sa'idu bin Mansur wa منصور bin Harun wa وزيد bin. بن الحباب ثلاثتهم عن نوح بن قيس حدثنا سلامة الكن هيكاو سيدنا كان يؤلم الناس هذا الدعاء اللهم داهي المدهوات تعسكيني أكا أنبت لفظة غداؤك وإن لفظة غداؤك دعاك فتا سوى على عبدك على محمد عبدك ورسولك الفاتي لما أولك والخاتم لما سبق قلوبك بينك duk wanda ya san idan an ce wannan abu iktisanin sa aka yi daga abu kaza waɗannan kalmomin guda uku ne kaɗai aka faɗa a ciki to amma sai suka ce ai an ruwaito farin salatin fati daga sai da na shi kuma ibnu kasir da ya faɗa maka tun a cikin isnadin in ka koma ibnu kasir zaka ga ya ce maka akwai matsala a isnadin da haka babban malami irin malam shakshari sale Allah ya kare shi da lafiya ya zo ya ɗauko wannan maganan a nan wajen ya ce man kofiya ce ta tsaya ga sai da na'ari bayan ya san cewa mutumin da ya zo ya ce sai da na'ari ya faɗa ɗin nan zamani bai ma haɗa su ba maganan man kofiya ce kai shi wannan mutumin ta faɗa ba sai da na'ari ba ne ya faɗa ya kawo maganan a wannan littafin ya kawo magana a wannan littafin ba tare da yin bayani shi mun kufi ne zuwa ga sayyidina ali kaga wannan ba a yi ilimi haka musamman ilimin hadisi ya kamata ya faɗi illar da ke ciki kuma sannan a nan wajen na taɓa bayani na ce wannan yana cikin majmu'ul zawa'i in ka koma cikin majmu'ul zawa'i mun ba'ul fawa'i zaka ga ya kawo shi bai tabbata ba wannan magana ce mawqufiya zuwa ga Shirawo, da ya faɗi wannan maganan yace sai da na yana karantar da su ko ciki ya tabbatar da cewa zamani da lokaci bai haɗa wannan mutumin da sai da na'ala ba saboda haka da ake cewa na fuzzanta ga baki ɗaya waɗannan kalmomin guda uku sune ne alfatihi lima walika wal khatimi lima sabaka duk abin da ke ciki na salatin ga baki ɗaya ba shi da alaka da salatin fati. saboda haka wanda suke cewa sai da na'ali ya karantar da ita wannan magana ba gaskiya bane wanda ya roito wannan maganan kwata-kwata bincike na ilimin hadisi ya tabbatar da cewa ba su ma haɗu da sayyidina Ali ba ballantana ya ruwaito daga wajen sayyidina Ali. A da ya gama sai ce ƙala bunu kasirin ha za mashhurin min kalami Ali radiyallahu anhu ya ce ibnu kasir ya ce wannan ya shahara daga maganin sayyidina Ali. Irin wannan ne muke cewa ma ɗalibai ko da mutum malamin ku ne in ya faɗa abu. Kakka dogara da maganar ka je ka fada da naka binciken saboda da kulle jawabin kabuwa kowane irin doki yana da tashi kifi wanda yake wannan ita ce ka'ida so da ya kamata da ya zo a nan wajen ya faɗa abin da ke ciki na matsala ba magana ba ce ya zuwa ga sai na ali a'a magana ce wacce shi rawun da ita sai ali ya faɗa kwata-kwata zamani bai ma haɗa su ba su haɗu ba shi ta shafa wannan wannan wannan na ba da misali ne kaɗai daga cikin misalai na irin wannan saboda haka shi ma malam hadisin da ya kawo a nan wajen hadisi ne da bai tabbata ba shi ne malam yake cewa amma tafsiruhu bi kalamin falasifa al-kafara amma fassara waccan matsalar da maganan falasifa kafirai aljahili da bidinin layi waɗanda suka jahilta addinin Allah to fa huwa min ilhadi fi kalamin Allah wannan yana daga cikin ilhadi a cikin maganganun Allah karkacewa maganganun Allah wan nafsul kulliyya ala wujud laha fil aya wannan nafsun da ake ta magana wani nafsul kulliyya Kisa da kaji an zo za a wahalar da kai ana ta wani kaza kaza ana ta wani lauka na kaza la kana kaza walau kana kaza la budda an yakuna kaza walau kana kaza to kasancewa ba magana ake ta duk Allah ya ce annabi ya ce wani za a dora ka kanke kanke ke bela ne to shine yake cewa inna ma tujadu fil azhani ana samun wannan ne a cikin hankula fahimin at-takhayyulat allati la haqiqata laha yana daga cikin surawa da ake yi maka a suranta maka abin da kwata kwata ba shi da hakika sai yace wa hadha al-haus wannan haukan wa amsaluhu da makamantansa yusammunahu ulumul arifina shi suke kira kuma suna cewa ulumul arifina fahiya min fahiya fama hiya fama hiya to in ku wannan abin bai zama to wato to menene ilimin kuma jahili yanzu wallazi darra haula'i abin da isa waɗannan ƙarfin hali alaktira'i hadhihi akan kirkirar irin waɗannan wa ihamin nasi da kuma ɗimotar da mutane cewa annaha min addini tana daga cikin addini khulul awtani idan ƙasashe suka wofinta allati kanu yasbutuna fiha dalal khulul awtani allati kanu yabsutuna fiha dalal idan ƙasa ta wofinta khulul awtani wofintar ƙasashe. allati kanu yabussuna fiha dalalan wanda suke yada fatarsu min ulama'il kitabi was sunna in aka waye gari ba malaman da za su karantar da mutane Alkur'ani da sunna shi yasa suna cewa suma ma ahlus sunnati wal jama'a ne muna muku marhaba amma akan fahimtar wa kuke sunnan nan kan fahimtar karnin farko da na biyu da na uku ko akan shehunan ku fahimta shehunan ku in akan shehunan ku ne to har yanzu ba ku gane komai ba kuma kuna da sauran aiki ba a fahimtar ƙur'ani da sunna sai akan fahimtar mutanen kirkin farko da haka da zaran ƙasa aka waye gari ta wofinta daga wanda za su karantar da alƙur'ani da sunnar manzon Allah to shi kenan allazina fauna wa'inda suke korewa an dinin lahi daga addinin Allah ta harifa galina karkace wannan na masu wuce gona da iri wantihalil mubtilin da kuma da a wannan na masu ƙaryan addini wa ta'awilil ne wa da kuma ainihin wato fassarar nan na jahilai yace wa fi misli zalika a cikin kwatankwacin wannan ne yun shiru mai waka yake rera waka yace kala kalalakil jawu fabidi wasfiri wannan kirima shi ta an tankuri labudda min akhbiki yawman fahzari ya ce wai kalalakin jawu yanayi ya hukunta yanzu babu kowa da aka fabidi ki fari wasu firi ki ainihin wato fatafaɗin ki yadda kike so wani iri sannan ki yi bincike ma shi ita an tankuri irin yadda kike so ki binciken labudda min akabiki yau mai fahadari dole za ki riƙi wani wuni da zai zamanto kina ainihin wato yin taka tsantsan to shine malam yace wa baqiyatu kalamihi yu'raku butlanuhu mimma sabaqa to za mu tashi a halka ta gaba yanzu wato zancen rabuwar za ku ji wa baqiyatu kalamihi Allah subhanahu wa ta'ala ya kama dace wa bi hadha qadr kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum wa rahmatullahi wa